Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro Gazali Abdi Tasawa ne ke muku sallama a cikin shirin safe wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu bayan kun sha labaran duniya muna tafi da shirin Afirka a mako. Shirin da ke bitar waɗansu daga cikin muhimman rahotannin da ka saurara wannan mako da ke shirin karewa. To amma bari in fara da karanta muku labarin duniya ta kuna. Deutsche Welle labarun duniya. Hukumomin ƙasar Panama sun sake gudanar da wani sabon bincike kan cuwacar kuɗi ta kamfanin na da ake kira Panama Papers. shugaban brazil dilma rousseff ta yi barazanar neman a dakatar da brazil daga kungiyar kasuwancin bai ɗaya ta kasashen kudancin amurka a sudan ta kudu ana ci gaba da samun saɓani kan batun zuwan madugun 'yan tawayen ƙasar a birnin cuba mahukuntan ƙasar panama sun gudanar da wani sabon bincike a ofishin wasu lauyoyi na kamfanin mossack fonseca da ke a tsakiyar badakalar kuɗin nan da ake yi wa lakabin panama papers babban mai shigar da ƙara na ƙasar wanda ke jagorancin wannan aiki na bincike ya ce sun gudanar da sabon binciken ne bayan da suka samu sabbin bayanai da ke nuna da cewa akwai yiwuwar samun tarin takardu na ayyukan kamfanin na Mossack Fonseca a ofishin lauyoyin. A lokacin wannan bincike na baya-bayan nan mahukuntan ƙasa ta Panama sun ce sun yi nasarar samun tarin takardu da ake kyautata na kamfanin ne. Binciken farko da aka gudanar a ranar 12 ga wannan wata na Afrilu a cibiyar kamfanin na mossack fonseca ya ba da damar bankaɗo tarin takardu na cuwacuwar kuɗin waɗanda manyan masu kuɗi na duniya musamman 'yan siyasa da fitattun 'yan wasa keɓewa da nufin ƙin biyan kuɗaɗen haraji da suka rataye a wuyansu. Shugabar gwamnatin wato shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff ta ce za ta buƙaci ƙungiyar kasuwancin bai ɗaya ta ƙasashen kudancin Amurka wato Mercosur da ta dakatar da ƙasar ta brazil daga cikinta idan dai har aka yi kikiyaye tsabin da ta kira tsarin a ashin da ake na neman tsige ta da kan mukaminta na shugabar ƙasa shugaba dilma rousseff ta bayyana hakan ne a gaban manema labarai a jiya a birnin new york inda ta bayyana yunkurin tsige ta daga kan mukamin nata a matsayin wani yunkuri na juyin mulki kawai a ƙarƙashin tsarin ƙungiyar ta mercosur dai ana iya dakatar da duk wata ƙasa mamba a kungiyar a duk lokacin da aka kifar da wata zaɓaɓɓiyar gwamnati wanda hakan zai haramta wa ƙasar samun damar cin moriyar waɗansu alfarmomi na harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen da kudancin amurka wannan barazana da shugaba rusef ta yi na nuni da aniyarta ta ci gaba da kokowa idan har majalisar dattijan ƙasar ta ɗauki matakin tsige ta daga kan mukaminta. A Sudan ta kudu ana ci gaba da samun saɓani tsakanin gwamnati da 'yan adawar ƙasar kan batun komawar madugun 'yan tawayen ƙasar Riek Mashar a birnin Juba inda ake jira ya koma domin ɗaukar mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa kamar yadda yarjejeniyar ɓangarorin guda biyu suka cimma ta tanada. Tun a farkon wannan mako ne da ya kamata Riek Mashar ɗin ya koma a birnin na Juba amma aka yi ta ɗage zuwa nasa bayan da bangarorin biyu suka kasa cimma matsaya kan adadin yawan makamai da tawagar sojojin da ke tsaron lafiyar yakama sha ɗin za shigo da su a birnin na juba a wannan juma'a dai ɓangaren guda biyu sun ci matsaya kan wannan batu sai da kuma gwamnatin shugaba salva kiir ta ta sharaɗin cewa za ta binciki jirgin da zai ɗauko madugun 'yan tawayen tun daga birnin gambela don tabbatar da cewa an kiyaye yarjejeniyar ɓangarorin guda biyu suka cimma abinda kuma ake ganin na iya haifar da wani sabon jinkiri ga zuwa rek mashar ɗin a birnin na juba labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na DW. Shugabannin kasashen Turai da dama da suka hada da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel na shirin kai wata ziyara a wannan Asabar a Turkiyya. a nuwan kiri na neman wato daddale maganar yarjejeniyar da suka cimma da turkiyyar kan batun 'yan gudun hijira da ma kuma turkiyyar ke barazanar kin mutunta ta idan har kasashen turai ba su mutunta alkawarin da suka ɗauka ba na janye takardar biza a tsakaninsa da turkiyyar kafin ƙarshen watan yuli mai zuwa ana sa ran dai shugabar gwamnati wato shugaban kwamitin zartarwar kungiyar ta eu donald tusk da shugabar gwamnatin james angela merkel za su kai ziyara a yammacin wannan asabar a sansanin 'yan gudun hijira a garin gaziantep na kudancin kasar ta turkiya da ke kusa da kan iyaka da siriya kana su gana da firaministan kasar ta turkiya ahmed davutoglu wannan ziyara na zuwa ne makonni uku bayan soma aiki da wannan yarjejeniya da turkiya ta cimma da kasashen turai wacce ta tanadi hukumin turkiyya su ɗauki matakin hanawa bakin haure ƙetarawa daga ƙasarsu zuwa ƙasashen turai a ƙasar libya mutane biyu da suka haɗa da sojin gwamnati ɗaya sun halaka a yadda waɗansu hudu suka jikkata a cikin wani harin ta'addanci da aka yi da mota da aka ɗana wa bam a garin bengazi a jiya juma'a kamfanin dillancin labaran ƙasar ta libya na lana wanda ya rawaito labarin ya ce an kai hari ne a gabashin birnin na Benghazi da ke abin gabashin kasar ba tare da amma ya ba da wani ƙarin bayani akan harin da ma waɗanda suka kai shi ba. A share ɗaya kuma a dai jiya Juma'a sojojin gwamnatin ƙasar ta Libya uku sun mutu a yanda waɗansu hudu suka ji rauni lokacin da wani jirgin helikwafta ya tarwatse a filin jiragen sama na soja da ke a birnin Abrak mai nisan kilomita 100 da birnin na bengazi To ƙarshen labarin duniyar ke ne kuma sai a gyara zama domin shiga fagen shirin namu. Deutsche Welle Afirka a mako. Masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin da ke yin bitar wasu daga cikin rahotannin da kuka riga kuka ji. a cikin wannan mako da ke shirin karewa kuma batutuwan da suka fi ɗaukar hankali dangane da rahotannin da za mu gabatar muku su ne maganar batun da 'yan adawa suka shiga majalisar dokoki a Nijar da kuma rikicin da ake akan kasafin kuɗi a Najeriya. Wasu kenan daga cikin irin abubuwan da shirin na ya kunsa, wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar tare da abokiyar aikina. Aisha Bello Mahmud. To Aisha sai ki ja mu je. To Malam Hassan a can jamhuriyar Nijar yanzu haka jama'a na ci gaba da mayar da martani bayan da kungiyar 'yan adawa ta kofa ta umarci wakilanta a majalisar dokokin kasar kan su koma gabar su Daga ya mai wakilin Muhammad Kanta ya aiko mana da rahoto kan wannan batu. Yan majalisar dokokin kawancen jam'iyyun adawa na kofa tuni suka karbi makaran su wato lambar da ake mannawa a cikin aljihu da ke nuna alamun dan majalisa ya rage ranar laraba mai zuwa za a shirya muhawara wato plenar a zauren taro wannan shigowar 'yan balsan dokokin adawa su kansu takwarorinsu masu rinjaye sun yi marhabin da shi kamar yadda honorable alhaji abdu mani da malsan dokoki a karkashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya da ke milki ke cewa sai mu ce alhamdulillah mu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala dubun godiya da dipitoci na adawa suka ɗauki wannan kushen ƙoƙari na su komo assembly national su yi aiki da mu 'yan uwasu dipitoci na majority demokarasiya tana da armashi in majority ta ce i adawa ta ce a'a a gama i da a'a yakin a gina ƙasar Nijar. A bangaren 'yan adawa dai sun ce jada da baya ga rago ba gudu ba ne sun ce wannan shigowar da 'yan majalisar dokokin suka yi a majalisa ba wai sun yi amai sun lashe ba ne honorable hamisu liman bukar da majalisar dokoki ne a karkashin inuwar jam'iyyar mrd hankuri ta mama usman da ke cikin kawancen kofa zan muku wani tuni mun ce mun rubuta librori hal guda biyu inda muka ce ba mu yarda ba da kotun tsarin dokoki kuma muka yi na biyu sai daga baya muka je zabe tare da su ba dan yau mun koma majalisa ba ne muka yarda da duka institution kin da aka na bana a aha hal yanzu muna kan bakanmu ban mu yarda da institution kin nan da aka same su a bisa zaben february da na maris 2016 yan adawa dai tuni lokacin da suka tarar da kawace ma zaɓe sun ba da hujjojin rashin sahihancin zaɓen amma ɗan mai dokoki mamman shuda shi ma na jam'iyyar fayyandar tarayya da ke mulki ya musunta haka. Eh wannan waɗinsu ne abu cikin ƙa'ida da aka yi shi ya za a ce ba haka ba ne. Zaɓe na shirgaban ƙasa na hwari da na biyu kowa ya gani mutane sun hutu mu mun shiga kakkara mun gani yadda mutane suka huto suka yi wannan zaɓa. Babu wani tangarɗa bisa kan zaɓe duka da aka yi a nan Nijar. Mamakanta DW Hausa, Niamey Nijar. To Hassan kuma masu sauraro suke cewa dangane da wannan rahoto To Aisha rahoton wannan ya samu saƙonni sosai kuma saƙo na farko ya zo ne daga attahir Hashimu Taraba. Ya ce duk wani martani da al'ummar Nijar za su maida ga komawar 'yan majalisa bangaren adawa. Wannan sai fatan alheri kawai zami domin sun je ne siyo ƙasarsa aiki. Atiku ɗan yaraba barbarejo ya ce amincewar da 'yan adawan Nijar suka yi don sake koma a majalisar dokokin wadda a can baya suka ƙaurace ya yi daidai mutawakil gambo doko ya ce hakika matakin da gamayar jam'in adawar kofa suka ɗauka na amincewa da shiga majalisar dokokin jam'uriyar nijar a dama da su abu ne mai kyau don ci gaba da cewa majalisar ba zai haifa masu da ɗa mai ido ba sai kuma alhaji gwani difa ya ce to 'yan adawar jam'uriyar nijar da fatan kun shigo majalisar ne da zuciya ɗaya kuma ku yi aiki da ya dace ba don ku zo ku yi kafar angulu ba ga ayyukan ci gaban ƙasar ku Nijar. Sai kuma rahotonmu na gaba wanda rundunar sojojin Najeriya ta sanar da cewar wasu mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kai hari a kan dakarinta na Bataliya 113 da ke a ƙauyen Kareto cikin jihar Yobe. Mai nisan kilomita 8 daga Damasek a arewacin jihar Borno. Daga Gombe wakilin Al'amin Suleiman Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto. Kakakin rundunar sojojin Najeriya Kanar Sani Usman wanda ya tabbatar da kai wannan hari a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Facebook ya kara da cewa ana nan ana gwabza fada tsakanin su da mayakan Boko Haram sai dai sanarwar ba bata da cikakken bayani na halin da ake ciki ba tare da hasarar rayuka ko jikata da aka samu daga bangarorin biyu ya zuwa lokacin hada wannan rahoto sai dai wasu bayanai sun tabbatar da cewa tun da misalin karfe 6 da minti 35 na safiyar yau litinin dinnan ne 'yan bindigar suka afkawa sojojin najeriya bayan da wasu 'yan konar bakin wake guda biyu suka nufi sojojin inda aka harbe su kuma bama-baman da ke ɗaure a jikinsu suka tashi bayanan sun nuna cewa mayakan sun nemi fin karfin sojojin najeriya saboda irin makaman da ke hannunsu abinda ya sa sojojin suka ja da baya domin sake shiri ana fargabar an samu hasarar rayuka tare da jikkata a dukkanin bangarorin da suka gubza faɗan masharhanta na ganin wannan sabon hari da kungiyar boko haram ta kai wa sojojin najeriya wata manuniya ce ta cewa akwai sauran rina a kaba a wannan yaƙi kamar yadda abubakar baba abdullahi ya shaida min akwai sauran rina a kaba da har suna iya fitowa su da kayan faɗansu su zo su kori sojoji to wannan ina ga nasarar da ake cewa an samu da saura ya kamata gwamnatin najeriya ta tashi tsaye wajen ba su kayan aiki da duk abun da ya kamata da zai taimaka wa sojoji wajen kwarin gwiwon yaƙi da boko haram abin da soja yake bukata shine ya ji shi kawai akwai kayan yaƙi sai dai akwai masu ganin cewa ba abin mamaki bane a samu irin wannan hare-hare a wannan lokaci tunda ba a kammala wannan yaƙi ba Alhaji Baffa Haruna Gombe na cikin masu irin wannan fahimta da kuma suke da ƙwarin gwiwa kan abin da sojojin Najeriya ke yi a fagagen dagan. Muna yabawa da irin rawar da sojoji suka taka. Waɗannan mutane suna da canja yanayi wajen yaƙi, suna canja siga. ko kuma suna canja logo na yadda yanayin wato abinan irin irin dabarar yaƙi in ba haka ba ya za a ce yadda muke gaɗara da sojojinmu na najeriya irin yadda suka fatattake su na tashin hankalin nan ga wadatattun kayan aiki amma su samu dama su dawo wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu al'ummomi a wasu yankunan jihar borno da yobe ke bayyana zaman zulumi saboda sabbin hare-hare da ake samu daga 'yan bindigar da ake zaton 'yan boko haram ne al'amin suleiman muhammad dw hausa daga gombe a najeriya aisha ya wannan magana kuma me jama'a ke cewa akan wannan rahoto na alamin to haka ne sun tofa albarkacin bakin su masu sauraro kuma bari mu fara da sakon firdausi ali rafkana gashuwa wadda ta ce allah ya ka karshen hare-hare na kungiyar boko haram a borno yobi adamawa da ma baki ɗayan najeriya shi ma haruna buda in kaibo ya ce tabu da aka sha tsakanin dakarun sojin najeriya da yan ta'addan boko haram abin munna ne da farin ciki mu muna fatan Allah ya bawa sojin Najeriya nasara. Shi kuwa Muhammad Suleiman garin rijiya ya ce tabbas idan ajali ya kira ko babu ciwo aji saboda ni a gani na harin da 'yan Boko Haram suka kai wa dakarun sojan Najeriya tamkar fallasa kai ne zuwa ga halaka. Babba Haruna Bajoga ya ce ya kamata jami'an tsaro si mana bayanai dalla-dalla akan yadda ake yaƙi da Boko Haramun a arewa maso gabashin Najeriya domin a kullum ana ikirarin ana karya lagonsu amma fa ba su fasa kai hare-hare kan jama'a da jami'an tsaro da ke kasar ba har yanzu dai muna a najeriya kuma batun kasafin kuɗi a najeriya shine abin da ya fi ɗaukar hankali a yanzu inda gwamnatin kasar take cewa har yanzu tana tattaunawa da ɓangaren majalisa ta dokokin kasar kan batun kasafin kuɗin wakilinmu na abuja ubalan musa na ɗauke da rahoto kan wannan batu. An dai share tsawon makonni sama da biyu ana zaman jiran tsammani ga batun kasafin kuɗin ƙasar da ke zama irinsa na farko ga sabuwar gwamnatin 'yan canjin. To sai dai kuma ana shirin ƙara jila bangaren talakawa da ke fatan kasafin zai kai ga sauyi na rayuwa da malagar ɗiya raɗaɗi a ɓangare na 'yan ƙasa. an dai kammala wani talon majalisar ministoci ta kasar tare da gwamnatin ta abuja na cewar fa har da sauran aiki kan kasafin da ke fuskantar kace nace cikin kasar a halin yanzu ministan kasafin kudin kasar udoma udo udoma dai ya faɗa manema labarai cewar fa har yanzu ana tattaunawa kan kasafin a tsakanin fara gwamnatin kasar da ko majalisun da ke karatar kasar ko mutuwa ko rai. akan kasafin kuɗi na shekara ta 2016 har yanzu muna magana akan kasafi na shekara ta da dai tunanin shine ya kamata a kai gaban majalisu a bana domin amincewa kansa a bana so that they can pass zuwa yanzu dai a wata tawaga ta mutane uku da suka hada da shi kansa shugaban kasar da mataimakinsa sannan kuma da ministan kasafin ne da ke bin su baya suna nazarin kasafin da ake zargin an lullube shi da cika burin sarai a bangaren yan dokar majiyoyin fadar dai sun ce shugaban kasar na tunanin fitar da daukacin matsalolin tare da mika su ga majalisun biyu domin gyara kam iya kaiwa ga amincewa kan kasafin to sai dai kuma ko zuwa yaushe ne ake iya kammala wannan jan aikin tun dai abuja ta fara tunanin ɗaukar sababbi na matakai nufin kaucewa sake abkuwar kikikar da ke barazanar rushe tasirin 'yan sauyin da suka ɗare garin sarautar ƙasar bisa alƙawarin yin sauyi na rayuwa ta 'yan ƙasa amma kuma matsalar kasafin ke ma rushe fatansu. matakan kuma da suka hada da bullo da wani sabon tsarin kasafin da zai kalli mika kasafin kudin kasar na baɗi cikin sauri sannan kuma da yin kasafin bisa tsari na bukatun al'umma a faɗar sanata hadi sirika da ke zaman karamin ministan sufuri na kasar an zo da sabon tsari na kamar yadda na ce bisa ga sunonin shi shugaban kasan cewa um, na farko kudin al'umma baki ɗaya su shiga wani asusu guda ɗaya tilo wanda kowa na kallon shi sannan idan za a kasafin kuɗi kowace ma'aikata ta kawo bukatunta tun da wuri ta ce ga abin da take so ta yi idan abun ya yi daidai da abin da a hikimar gwamnati cewa zai amfani al'umma sai a ɗauke shi bisa ga darajarsa sai a kuma ba da kuɗaɗen da za a yi wannan aikin abin da kuma ake ganin bashi da tasiri baya cikin tsarin mu a amulkance a irin wannan gwamnatin sai a aje shi tun wuri sannan waɗannan kuɗi da suke cikin wancan babban asusu sai a kasafta su bisa ga tsarin mulkin najeriya a kuma sannan a ba da kuɗin a yi wannan aikin shine wato magana tsa ɗin nan single treasury account uh, da kuma maganar wato um, uh, front loading na wato eh, kawo gaba na bukatun ma'aikatu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To ko me masu sauraro ke cewa kan wannan rahoto na batun kasafin kuɗi a Najeriya Malam Hassan? Gaskiya Aisha wannan batun kasafi yana ɗaukar hankali sosai. Mustapha Ibrahim ɗan malamfashi ce to majalisar dokokin Najeriya ya kamata ku gaggauta ku baiwa kasafin kuɗin najeriya muhimmanci ganin cewa da shi ne talakawa suka yin dogaro saboda yaƙi da talauci da fatara da ake yi a ƙasar waɗanda suka dami talakawa naziru abubakar sabo gusau ya ce muna kira ga shugaba buhari ya gaggauta amincewa da kasafin kuɗi na najeriya don ƙaddamar da muhimman ayyuka waɗanda za su ceci talakawa daga cikin halin da suke. muhammad salisu kaura namo da ya ce muna fatan wannan zaman gaugawa da majalisar zartarwar najeriya ta yi ya cimma matsaya a kan zartar da kasafin kuɗin baki ɗaya abin da muke fata a samu a daidaita yanzu kuma sai batun dokar addini da gwamnatin jihar kaduna ta fito da ita wacce ta so haifar da muhawara tsakanin mahukumtan jihar da kuma shugabannin ƙungiyoyin addinai Daga Kaduna wakilinmu Ibrahima Yakubu ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto. akwai koke-koke da muka yi ta samu wanda makwabcin coci ne sai a zo a buɗe laspika wani lokuta na dare mun samu kuma wani wurare makwabtan masallaci ne su kuma sun ce wani lada ne zai zo ya sa wata kaset tun sha biyun dare ta kwana tana yi ba ma shi ina bacci injiniya na da musa kenan mai baiwa gwamna shawarwari kan harkokin addinai wanda kuma shine shugaban da kungiyar da gwamnatin jihar kaduna ta kafa don kyautata kyakkyawar fahimtar juna tsakanin musulmai da kirista kan zamantakewa a kaduna akan shirin da suka bullo da shi na wayar da kan limaman coci-coci da masallatai gami da fa'idar dokar addinai da lasisin malamai domin dai magance masu miyagun aƙidojin da suka saba wa koyarwar alkur'ani da littafin injila idan dai ba a manta ba ko a kwanakin baya gwamnan jihar kaduna da kansa malam nasir yan rufa'i sai da ya koka da bullar wata sabuwar ƙungiyar musulmi da ke karamar hukumar makarfi mai suna gausiya da ke yin sallolinta lokacin da suka sha bamban da na sauran al'umma musulmi. to a gaskiya wannan doka tun watan oktoba na bara muka aika majalisa shi me ya kawo haka mun samu rahotanni daga hukumomin tsaro akwai wata sect sunanta ko gausiya sannan muka samu wani rahoto na wata mata da ta ce ta yi mafarki annabi ya yi magana da ita ya ce kaza ya kaza bayan da aka yi bincike ko fatiha bata iya ba haka mai tatsi ne ta fara haka kala katu suka fara haka boko haram ta fara irin na abubuwa shi ya dame mu in ba a kama su an riƙe tun suna jarirai ba sai su balaga su zama babban matsala duk da wannan yunkuri na wayar da kan al'umma da su kansu malaman da yi tuni dai malaman addinan suka fara nuna turjiyarsu da adawarsu ga yunkurin kaddamar da wannan dokar inda evangelist jonathan ke ganin cewa aikin nan da malamai suke yi kiran allah ne bishara ne suke yi to yanzu kuma a zo ana tantancewa malamai wannan gaskiya wannan ba ta da dadi saboda kamar ana so a gwadan Allah kenan saboda wannan abun ba aikin mutum bane in ka ga malami na aikin sa Allah ne ya kira shi yana aikin shi shi kuwa Alarama Abdulrahman Bichi daya daga cikin malaman addinin musulunci ga abin da yake cewa zahirin gaskiya shi wa'azi maza Allah ya riga ya gama yanke hukunci a kansa domin ya riga ya ba kowa izini cewa ya isar masa ko da aya ɗaya ne saboda ka ba wani wanda ya isa ya hana wannan umarnin na manzon Allah abinda nake ganin kamar ana kokarin ayaka shine cin mutunci mutunci da taka shaksiya to lalle wannan ba daidai ba ne in har wannan ne amma maganan a wayoyin dokan hana wa'azi wai ko karfe kaza gaskiya ina ganin abin da ba zai yi ne ba ma saboda gwamnati ta sake tunani akan wannan Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya to Aisha shi ko wannan rahoto fa to shi ma ya sami fa albarkacin masu sauraro to Mustapha Ibrahim dan malumfashi ya ce tabbas malamai ya kamata a basu dama su yi wa gwamnatin kaduna bayani kan wannan doka da za a kafa don gudun kada a yi kitso da kwarkwata shi ma ahmad sani ya ce hakika wannan doka da gwamnatin kaduna ta kafa da wuya ta yi tasiri ga al'ummar wannan jiha saboda wasu na ganin gwamnati za ta taure musu haƙƙinsu na faɗin albarkacin baki kamal sanusi gwammaja ya ce wannan doka da gwamnatin kaduna take shirin yi abu ne da ya dace domin akwai wasu malamai masu ɗora 'yan uwa matasa akan matsala aliyu usman taka lafiya ya ce ya kamata a samu fahimtar juna tsakanin mahukunta a jihar kaduna da kuma kungiyoyin addinai domin dai kada a zo a yi musu ba daidai ba wajen gudanar da wannan doka ta hana wa'azi yanzu kuma sai kasar ghana inda hukumar kiwon lafiya ta kasar ta ba da sanarwar barkewar cutar nan ta kwalara wakiliyanmu jamila ibrahim mai zango ta aiko mana da rahoto kan wannan batu a shekarar 2014 an fitar da rahoton kamuwar sama da mutane 28,975 da cutar kwalaran a jihar a Accra kawai wanda kuma ke kasancewa adadi mafi yawa a tarihance inda kuma aka rasa fiye da rayuka 243 sakamakon rashin shirin tunkarar cutar daga hukumomin kiwon lafiya da dama. Sai dai a wannan karo hukumomin kiwon lafiyar sun bayyana cewar a shirye suke wajen tunkarar lamarin tare kuma da wayar da kawunan jama'a a kan tsaftace muhallansu. Na nemi jawabi daga daraktar kula da kiwon lafiya na yankin Komenda Edina Egwafo Abrim, Dr. Ibrahim Yahaya ga kuma abin da ya bayyana mini. Ba samun kwalara. Mutum ba zai iya kamuwa da cutar kwalara ba, face ya ci gurɓataccen abinci ko kuwa wani abin da ke ɗauke da kwayar cutar ba, wacce tana rayuwa ne a cikin ƙazamin yanayi. Sabili da haka wajibi ne a tsaftace muhalli musamman a wannan lokacin damana, kuma dole ne a tabbatar da cewa ruwan caɓa baya tattaruwa a waje ɗaya, kuma magudanan ruwa sun kasance suna gudana musamman kwatoci, tare kuma da kiyaye zubar da bayan gari a ciki da kuma ajiye bayan garin barkatai ko barin shara. Sai dai yin la'akari da cewar masana na alakanta barkewar cutar ne da kazanta da rashin tsaftace muhalli. Na dan jiyo ta bakin wasu masu sayar da abincin domin sanin waɗanne irin matakai ne suke ɗauka domin kare jama'ar da ke siyan abincinsu. Shi dai kisan abinci domin a kare afuwar irin wannan kwalara da aka ce ko kuma ce amai da gudawa da aka ce yanzu ya zo kwanan nan a ya kamata ne wurin sai da abincin kodayaushe wurin shirya abincin wurin dafa shi batarwa cewa muna rufe abincin a yaushe kuma ana tsabtace wurin kafin a fara aikin ana shashare wurin a tabbatar cewa ba wani kazanta ba kuma wani abin da zai jawo sauro ko wasu kudaje da sauransu wurin amma dai ko ta wace hanya hukumomi ke bi wajen an da jama'a Dr. Ibrahim Yahaya ya kara da cewar a yanzu dai muna ƙoƙarin tabbatar da cewar jami'an kiwon lafiya sun yawata dukkan wajajen da wannan cutar ke kan barkewa domin sanar da su illolin cutar da kuma tunatar da su wasu ɗabi'un tsaftace kawunan su aka kuma mun tanadar da isassun magungunan yakar cutar ko a wancan shekara ma dai sai da aka samu adadin mutane 692 da suka kamu da cutar waɗanda 15 daga cikinsu ne suka salwanta jamila ibrahim mai zango sashen hausa na dw daga birnin accra ghana To Malam Hassan, kuma masu sauraro ke cewa kan wannan batu na barkewar cutar kwalara? Gaskiya kwalara lalle ai ba kyau sai dai Allah ya tsare mu kawai. Usman Manika mai ruwa Rod Funtuwa ya ce al'ummar kasar Ghana Allah ya kawo muku ƙarshen wannan bala'i na kwalara da ya bullo a kasar ku. Da fatan ba ku dinga tsaftace muhallanku don rage kamuwa da wannan cuta da ma wasu cututtuka. Umar Alasan Kamaru ya ce al'ummar ƙasar Ghana muna taya ku da addu'a ubangiji allah ya kawo muku ƙarshen wannan cuta ta kwalara da ma ƙasashen na afirka baki ɗaya usaina matar alhaji umar foreba gashuwa ta ce al'umma ƙasar ghana allah ya kawo muku ƙarshen wannan cuta ta kwalara da ma sauran ƙasashen duniya abba garkuwa toro ya ce al'ummar ghana muna yi maku fatan zaman lafiya da kuma ƙoshin lafiya kuma allah ya kawo ƙarshen wannan cuta ta kwalara mai laƙumin rayukan mutane To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a mako a madadin Ni Aisha Bello Mahmud Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Masu sauraron mu ƙarshen shirye shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake mu zuwa can anjima, da misalin karfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da Senegal, a kan mita goma sha uku, kilohertz dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin, mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas. da kuma kan mita 31 kilohertz 9830 kafin wannan lokaci muke muku fatan za a yi ne lafiya.